to sai dai raɗe raɗin da ake tabazawa na cewa gwamnan jihar na goyon bayan wani ɗan takara daga yankin kebe ta tsakiya tare da fafutukar da sauran yankunan jihar biyu suke yi na ganin sun yi gwamna na neman haifar da cece ce a sha'anin tsayar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar general muhammadu magoro na ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka fito daga yankin kebe ta kudu masu korafin cewa an da su saniyar ware a sha'anin shugabancin jihar mutanenmu na kebe ta kudu sun tawaga suka je suka sami shi mai girma gwamna inda suka kai koke ta maciya wannan wanda karon a ba mu dama mu fi da ɗan takarar gwamna gwamna yi musu na'am sabila aka a ce gauna ya fito da wani suna da ba da can kai ba zai zamanto muna abin mamaki wannan karon ne ya kamata a ce an mana adalci an ba mu dama a ce a fi da ɗan takarar gona. akwai wanda suka bugo mini suna cewa sun ji kamar cewa ce yin takarar gwamna da ce na ce zai yin takarar senata masu wannan maganganu yan adawa ne suna so su kau da hankulan mutane takarar gwamna da fito insha Allah kuma shi nake da yi. to sai dai kuma yan takarar da suka fito daga kebe ta tsakiya yankin da ake zargin yayi babakin riya shugabancin jihar sun dade suna fafatukar ganin cewa jam'iyyar ta BDP bata bi tsarin ta na karba karba ba a takarar gwamnan jihar Muhammad Lawal Shuwakan Giwa shine babban jami'in yakin neman zaɓe na Bello Sarkin Yaƙi ɗan takara daga yankin Kebbi ta tsakiya. Tsarin zonin ɗin da ake faɗa ya saba ma hakkin ɗan Adam na hakkin shi na zaɓen wanda yake so wanda yake ganin ya cancanta ya jagorance shi. sannan kuma ya saba ma ita kanta demokradiyya ni dinnan ina cikin al'amarin siyasa tun farkon wannan zubi na 99 zuwa yanzu amma ban taba tuna rana guda da aka zauna aka ce yau an yanke shawara an yi rubutu an sa hannu gwamna zai fito nan yau gobe zai fito can gata zai fito can waɗannan kalaman dai ba su yi wa sauran yankunan biyu daɗi ba kamar yadda shugaban wata ƙungiyar fafutukar neman gwamna a yankin kebe ta Kudu Dantani Zuru ya yi bayani kuma san jam'iyyar PDP ya san kundinta ya tsara cewa akwai zonin banking system wato karba karba a kowane yanki so saboda haka mu ba a yi mana adalci ba an ce abin magana zo ne. To idan watakila jam'iyyar PDP ta karbi wannan shawara wani mataki za ku ɗauka? Ah, matakin mu guda ne mu dai ba bayi ba ne kai yanzu daga Sokoto ma an ce ka shigo zuru an baka aiki bamu da hanya ba ruwa babu wutar lantarki babu komi so matsayar da za mu kai shine idan har ba a yi muna adalci karon gaba ai PDP ba addini bane ba ibada ne saboda haka za mu ba PDP mu yi jam'iyyar da zai kamata mu yi domin mu a saurara muna. yanzu haka dai 'yan jam'iyyar ta pdp a jihar ta kebbi sun kasa kunne domin jin yadda za ta kaya a wannan kiki kakar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria